الله sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na yammaci zango na uku na karshe a wannan ranar ta Juma'a. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shiryen da kullum da suka haɗa da labaran duniya daga nan kuma akwai mu da sharhin bayan labarai. Bayan hakan kuma sai shirin nan na kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. bayan su kuma mana dauke da shirin na duniyar mu a yawan da saba bibiyar wasu lamura da suka dau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya baya ga hakan sai shirin na muryoyin ko masu saurare wanda bisa ga al'ada yakan ba ku damar wato tofa albarkacin bakin ku kan wani maudu'i da ya dau hankali to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu ku ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma za a kasance a tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da salama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauki da nan tafe bayan labaran duniya. Iran ta yi kakkausar suka ga kasashen turan nan guda uku saboda yunkurinsu na baya-bayan na maido da takunkuman da aka kakabawa Tehran. faransa ta dakatar da aikin yaƙi da ta'addanci da mali tare da kuma da wasu jami'an diplomasiyar ta guda biyu bayanai daga sudan na cewa wani hari da aka kai kan wani masallaci ya yi sanadin mutuwar mutane 75 To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka agadis Wakilin dindindin na Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Amir Sa'id Iravani ya yi kakausar suka ga kasashen nan guda uku na ƙungiyar tarayyar Turai da ake lakabi da itiri e Wato Faransa, Jamus da kuma Birtaniya saboda yunkurinsu na baya-bayan nan na maido da takunkumin da aka kakaba wa Tehran. yana mai cewa matakin wani cin zarafi ne ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma shi kansa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya waɗannan kalamai na zuwa ne bayan sanarwar da manyan ƙasashen turan guda uku suka yi a hukumance dangane da shirin mayar da takunkumi kan iran a ranar 28 ga watan satumban nan ya zargi kasashen uku na turai da gaza cika alkawuran da suka ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyoyin da suka gabata ya karar cewa sun zama 'yan amshin shatan washington iravani ya ci gaba da cewa kasashen uku sun ruguza tsarin da suke da'awar karewa suna raunana tattaunawa da kuma nuna kyama iran ta sake tabbatar cewa shirin ta nukiliya na zaman lafiya ne gaba ɗayansa sannan ta soki kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya saboda kasa amfani da wata muhimmiyar dama ta tattaunawa. iran dai ta ce ta gabatarwa da kasashen turan guda uku wato faransa birtaniya da kuma jamus wasu shawarwari ke ganin za su kai ga samu bakin zaren takaddamar da ke a tsakanin su game da shirin nukiliyar ta na zaman lafiya rahotanni daga paris na cewa faransa ta dakatar da aikin yaƙi da ta'addanci na haɗin gwiwa da ƙasar mali tare da korar jami'an diplomasiyar ƙasar guda biyu waɗanda aka ce jami'an tsaro ne matakin ya biyo kama wani jami'in tsaron faransa da ake zargi a ofishin jakadancin kasar na babban birnin mali ba mako wato kenan a watan da ya gabata bisa zargin sa da neman tayar da fitina malin ta kuma ayyana wasu jami'an diplomasiyar faransa biyar a matsayin waɗanda ba a maraba da su abinda da ya sa suka fice daga ƙasar a ƙarshen makon an kama jami'an diplomasiyar wato jami'an diplomasiyar na faransa ne tare da wasu manyan hafsoshin sojan kasar mali shugaban amurka donald trump tare da takwaransa na china xi jinping sun yi magana ta wayar tarho a karan farko a cikin watanni uku shugaba trump ya ce sun yi tattaunawa mai ma'ana musamman kan batun tiktok tare da amincewa da yin ganawar gaba da gaba cikin wata mai zuwa a kure ta kudu kafofin yaɗa labaran china sun ce shugaba xi zai shaida wa Mr. Trump cewa ya kamata Amurka ta daina kakabawa kayayyakin kasar karin haraji. An kuma bayar da rahoton cewa shugaba Trump ya ce faretin soji da aka gudanar a China cikin watan da ya gabata ya kayartar. A lokacin gudanar faretin Mr. Trump ya zargi shugabannin China da Rasha da Koriya ta Arewa da haɗewa Amurka kai. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya reshen Abuja ta janye yajin aikin da ta fara a farkon makon nan. Shugaban ƙungiyar Association of Resident Doctor mai suna George Oibong ya faɗa wa jaridar Premium Times cewa shiga tsakanin da majalisar dattawan najeriya ta yi ne ya sa suka jingine yajin aikin ya kara da cewa tsigaitawa da yajin aikin da suka yi ba dakatarwa ba gaba ɗaya yana mai cewa ba a biya ko ɗaya daga cikin bukatun nasu ba mun dakatar da yajin aikin kuma za mu ci gaba da aiki daga ranar litinin a cewarsa duk da cewa ba a biya ko ɗaya daga cikin bukatunmu ba sun tabbatar mana cewa za su tattauna da minista kuma majalisar mu ta yanke shawarar amincewa da 'yan majalisar suka faɗa ya ce majalisar mu za ta sake taruwa domin tantance alkawuran da aka ɗauka kuma idan ba a yi komai ba za ta ɗauki mataki na gaba game da batun yashin aikin dakarun rsf na sudan sun kashe mutum 75 a wani hari da jirgin sama mara matuki ya kai kan wani masallaci a sansanin 'yan gudun hijira a darfur kamar da wata ƙungiya mai zaman kanta ko kuma mai bayar da agaji da ke aiki a wurin ta bayyana harin ya faru ne a ranar juma'a a yayin da dakarun rsf da ke kokarin korar sojojin gwamnati daga babban birnin yankin darfur alfashar a cewar kungiyar emergency response room da ke sansanin abu shuk wani jirgi mara matuki ya kai hari kan wani masallaci an ciro gawaki na mutane daga cikin baraguzan masallacin in ji kungiyar a cikin wata sanarwa a gefe guda kuma hotunan tauraron dan adam suna nuna cewa rsf na samun ci gaba a cikin alfashar da aka yi wa ƙawanya tsawon kusan watanni 18 kungiyar rsf ta yi wa alfashar ƙawanya da ta riga ta karbe wasu sassan babban birnin jihar arewacin darfur sojojin eh, sudan waɗanda sansanonin su ke a alfashar sun mayar da hankali a yammacin birnin yakin kuma wanda ya ritsa da su a can tun watan afrilu wato dai tun watan afrilu na shekarar 2023 kasar sudan ta fada cikin rikici wanda ya samo asali daga wato rikicin da ke tsakanin janar-janar guda biyu masu faɗa aji a ƙasar janar eh, wato hamidti da kuma janar alburhan lamarin da ya jefa rayuwar 'yan sudan da dama a cikin halin su yayin da dubin dubatar 'yan sudan ɗin suka yi gudun hijira zuwa ƙasashe makwabta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana halin da ake ciki a matsayin mafi muni tana kuma mai kiran da aka yi zuciya nesa domin samun zaman lafiya a wannan kasar ta sudan to sai dai har yanzu lamarin da ake ciki a cikin kasar ta sudan ya gagari kundila inda dukkanin bangarorin suka yi tsayin gwaman shaki bangarori daban-daban na ci gaba da yin allah wadai da matakin da amurka ta ɗauka na yin wato na hawa kujerar naki game da buƙatar tsagai da wuta a zirin gaza kasashen sun bayyana hakan a matsayin wani yunkuri na samar da wato kwanciyar hankali a zirin na gaza da aka shafe tsawon shekaru ana rikici harin da ake ciki a zirin gaza ya kai intaha in shi hukumomi na majalisar ɗinkin duniya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da zan barku da sauran shirye-shiryen namu ai sauraro lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai yin tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare tsarensu na kasafin kudaden na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba a magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kudaden bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kudade ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kudaden ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shagarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karbo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kudade na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kudaden ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu a kan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kuɗaɗen ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu tutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayanin suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa. hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na kyala kasuwa ta yi halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa akan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya hada da karo talauci rasa aikin yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar ƙyal kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kudade na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin ƙasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas ya afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin ƙasashe da kuma magance matsalar nan ta cin hanci da rashawa a cikin ƙasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha tara ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan rabiul awwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan satumban shekara ta 1991 kasar kuwait ta kulla wata yarjejeniya ta tsaro da kasar amurka hakan dai ya faru ne bayan watanni shida da kawo ƙarshen mamir da tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein ya yi wa ƙasar kuwait yarjejeniyar dai ta baiwa amurka damar yin amfani da tashoshi na jiragen ruwa na ƙasar kuwait da kuma ajiye makamanta a duk inda take bukata a cikin fadin ƙasar banda haka kuma gwamnatin ƙasar kuwait ta kulla wasu yarjejeniyoyi na musamman da suka shafi tsaro da kasashen faransa da ingila a shekarun da suka biyo bayan hakan sannan kuma kasashen bahrain haɗaɗɗe daular larabawa da qatar da kuma oman da sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan kasashe guda uku ƙasar kuwait tana daga cikin kasashe guda shida mambobi na ƙungiyar kasashen larabawan yankin tekun fasha wanda kuma suka hada da saudiya haɗaɗɗe daular larabawa bahrain qatar oman da kuma ita kanta ƙasar ta kuwait ƙasar dai tana arzikin ɗanyen man fetur wanda kuma da shine tafi dogara wajen gudanar da harkokinta na tattalin arziki masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan satumba na shekara ta 1958 aka kafa gwamnati a ƙasar algeria mai cin gashin kanta a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa ƙungiyar dakarun sa kai masu neman kwatar 'yancin ƙasar algeria daga turan mulkin mallaka na ƙasar faransa a ranar 19 ga watan satumban shekara ta 1958 masu gwagwarmaya suka kafa majalisar tafiyar da ƙasa kuma suka ci gaba da tafiyar da ita duk ko da cewa dai turan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da gudanar da harkokinsu da kuma jibke sojojinsu a ƙasar ta algeria da ƙarshe dai bayan kasa cimma wata nasara ta murkushe wannan gwamnati ƙasar ta zama mai cikakken 'yancin gishin kanta a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 1962 masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan satumban shekara ta 1994 sojan amurka dubu na sama da kuma na ruwa suka kai wasu hare-hare da yunkurin mai kasar haiti wadda take cikin tekun caribbean a kudancin kasar amurka hanzarin da amurka ta bayar na wannan mataki da shine dawo da shugaban kasar haiti jean bertrand astrid wanda yake kan kargan mulki wanda kuma aka hambarar da shi a watan satumbar shekara ta 1991 janar raul cadres ya hambar da aristide wanda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar haiti watanni takwas kafin lokacin a lokacin da aka yi wannan jin mulki dai ya gudu zuwa ƙasar amurka amma bayan wani lokaci a ƙarƙashin matsin lamba daga ƙasashen duniya da kuma amurka masu yunkurin juyin juhali a ƙasar ta haiti sun amince su mayar da mulki ga aristide a watan oktoban shekara ta 1994 duk da haka amurka domin cimma muradinta a kasar haiti ta mame kasar kuma arsted ya sake dawowa a akan karagar shugabanci a kasar haiti amma bayan shekaru goma washington wadda bata gamsu da canje-canje da manufofin da arsted ya yi ba a wannan lokacin kuma ta fara goyon bayan 'yan tawaye waɗanda suke dawa da gwamnatinsa a ƙarshe dai a wani abu wanda ba taɓa ganin sa ba a tarihin siyasar duniya amurkawa sun yi garkuwa da arsted daga cikin fadar shugaban ƙasa tare da fitar da shi daga haiti wanda kuma wannan wani abu ne wanda ba a taba ganin irinsa ba sannan kuma sun kawo wanda ya mai gurbin sa ci gaba da cin zarafin da amurka ta yi akan al'ummar kasar haiti wani misali ne karara na ta haƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma shigar da wasu al'amura da suka saba waɗannan dokoki da kuma shigar shigula a cikin harkokin siyasa na ƙasashe waɗanda babu ruwanta domin cimma manufofinta na siyasa kan waɗannan ƙasashe ta hanyar yin gaban kanta un chanson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 suna ɗauke da munanan manufofi da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kwararrun sojoji guda biyu sun bayyana cewa mamaya na gaza wani shiri ne maras tushe kuma ana shirya shi da tashin bama-bamai da barna manazarta harkokin sojin biyu sun amince da cewa mamayar gwamnatin isra'ila ta fara shirin kai hari kan birnin gaza a matsayin matakin farko na aiwatar da shirin mamaye shi gaba daya sun ce aikin zai ɗauki lokaci idan har aka yanke shawarar kwashe fararen Kula daga yankin da ake kai harin ɗaya daga cikinsu ya yi gargaɗin cewa rashin kwashe fararen hula yana nufin yi musu kisan kiyashi masanin sojin da dabarun yaƙi kanal hatam karim alfalahi ya yi imanin cewa sojojin mamaya na kammala farmakin da suke kaiwa birnin gaza ya ƙara da cewa taron shugabannin sojoji ya mai da hankali ne kan rundunar 'yan sandan kudancin isra'ila da ke da alhakin zirin gaza irin na arewa arewa inda runduna ta 36 ke gudanar da ayyukanta alfalahi ya yi imanin cewa za a yi zagaye na biyu na killace birnin gaza daga bangarori uku runduna ta tara tana aiki ne a yankin kudancin isra'ila zuwa unguwar zaitun da ke kudu maso gabashin birnin gaza kuma yanzu haka ta isa titin salahuddin inda ta ke kokarin matsawa zuwa birnin gaza runduna ta 162 wacce ta kunshi runduna da dama tana can a bangaren gabas tana kokarin matsawa zuwa shuja'iya da birnin gaza har ila yau akwai wasu sassa na sojojin mamayar isra'ila a arewacin ziren gaza da suka hada da brigade na gafir da wasu runduna da dama da ke iya matsawa zuwa yankunan tufa da dajar da daraj wani nazarin magana kan halin da sojojin mamaya suke ciki a gaza kanal alfalahi ya ce kai hari a birnin gaza zai ɗauki lokaci idan sojojin mamaya suka kwashe fararen hula na gaza daga yankin sai dai idan har sun yanke shawarar kai harin nasu ba tare da fitar da su ba hakan na nufin sun yi niyyar yi musu kisan kiyashi ne ya nuni da cewa shirin mamayar ya kasance a ɓoye kuma bai fayyace ko harin zai takaita ne kawai a birnin gaza ko kuma ya haɗa jin tsakiyar yankin na falasɗinu ba a nasa bangaren kwararre kan harkokin soji da dabarun yaki brigadier janar ellis hanna ya ce a wani nazari kan halin da sojojin mamayar isra'ila suke ciki a gaza an ɗora wa kwamandojin sojojin mamayar isra'ila alakin shirya wani cikakken shiri na abin da ake kira da motsi wato yadda ake shiga wani birni sojojin mamayar isra'ila sun dogara ne da rukunin injiniyoyi da suka kware kan hanyoyin ƙarƙashin ƙasa tankunan da ke ba da kariya ga waɗannan sassan da kuma wasu sojoji masu ɗauke da makamai duk waɗannan rukuni suna aiki don shirya ƙasa ta hanyar lalata abubuwan more rayuwa wannan shine abin da ya faru a unguwar zaitun inda aka lalata gine-gine da gidaje kusan 300 cikin kwanaki biyu domin tabbatar da 'yancin yi motsi ga dakarun nata sojojin mamayar isra'ila a cewar brigadier Janar hanna sun ware wasu brigade kusan biyar hanna ya ce waɗannan runduna za su gudanar da aikin shiga birnin gaza sannan su wuce sansanonin da ke tsakiyar zirin gaza inda sojojin mamaya suka yi imanin cewa rusunonin yahudawan sahayoniya suna can Brigadier General Hanna ya yi imanin cewa sojojin mamayar Isra'ila ba za su aiwatar da shirin sake mamaye Gaza gaba ɗaya a yau ko a gobe ba saboda babban hafsan hafsoshin sojin yana sanya kasance cikin shiri tare da kiraye-kiraye bugu da ƙari 'yan gudun hijira na Gaza zuwa kudancin zirin Gaza na buƙatar lokaci. majalisar ministocin tsaron gwamnatin mamayar isra'ila ta amince da shirin firaminista benjamin netanyahu na sake mame yankin zirin gaza gaba daya lamarin da ya haifar da zanga-zangar cikin gida waɗanda masu shirya wannan aiki suka ɗauki matakin a matsayin hukuncin kisa ga fursunonin isra'ila a gaza jami'an tsaron gwamnatin mamayar isra'ila suna adawa da kuma gargaɗi game da shirin mame gaza jaridar a harnot ta isra'ila ta bayyana cewa dukkanin shugabannin jami'an tsaron gwamnatin mamayar isra'ila sun yi watsi da shirin ma mame zirin gaza a yayin taron majalisar ministocin tsaron isra'ila a ranar juma'a jaridar wall street journal ta rawaito cewa shirin yana fuskantar kalubale da dama jaridar ta yi nuni da cewa an shafe sa'o'i goma ana gudanar da taron majalisar ministocin tsaron isra'ila inda aka gudanar da zazzafar muhawara kuma shugabannin jami'an tsaron suka bayyana adawa da ma mai gaza tare da bayyana cewa akwai wasu zaɓin da suka dace domin cimma wannan manufa jaridar ta tabbatar da cewa taron ya samu rashin jituwa tsakanin firayim minista benjamin netanyahu shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin isra'ila iyal zamir kuma wasu ministocin sun kalubalanci zamir kan matsayinsa rahotanni daga haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa zamir ya bayyana shirin ma mai gaza a matsayin wani tarkon dabara yana mai cewa zai gaje da sojoji na tsawon shekaru da kuma jefa rayuwar fursunonin isra'ila cikin haɗari a cewar jaridar ya yadda harnot shugaban kwamitin tsaro na haramtacciyar kasar isra'ila izaci enagbi ya ce yayin wani taro da aka yi wanda kwanan nan ya buga hotunan fursunonin yahudawa da ke fama da yunwa bai bar shi ya goyi bayan shirin komai ba ya kara da cewa ba zan bar damar kubutar da fursunonin yahudawa akalla goma ba tsagaita buɗe wuta za ta ba su damar kokarin cimma matsaya game da su a nata bangaren jaridar wall street journal ta rawaito jami'an haramtacce kasar isra'ila na cewa rashin aikin yi na daga cikin manyan matsalolin da gwamnatin mamayar isra'ila ke fuskanta wajen mamaye gaza jaridar ta bayyana cewa Birgediya general amir abibi mai ritaya ya yi imanin cewa gaba cikin sauri zai buƙaci sassan sojoji da suka hada da dubun dubatar sojoji lamarin da ya sa ya fifita aiki a hankali a hankali wanda ke rage matsin lamba ga ma'aikata jaridar ta bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi barazana cewa ba za su koma fada a zirin gaza ba idan aka sake kiransu duba da gajiya da sojojin mamayar ke yi saboda yakin da aka daɗe ana yi jaridar new york times ta kasar amurka ta nakalto jami'in gwamnatin mamayar isra'ila na cewa matakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka na zafafa yakin gaza na damun sojojin mamaya don haka na iya jefa rayuwar yahudawan isra'ila da ke tsare a gaza cikin haɗari jaridar ta nakalto general gadi shamni mai ritaya na ramtacciyar kasar isra'ila na cewa shirin karbe ikon gaza ba zai dawo da fursunonin isra'ila ba aka kuma ba za ta yi galaba akan kungiyar hamas ko kuma tilasta mata barin makamanta ba ya ce ya fito karara cewa matsin lambar sojoji ba wai kawai ba zai dawo da fursunoni ba har ma zai kai ga kashe su ya kara da cewa shirin karba iko da yankin zirin gaza zai kara wa iyalan fursunoni da cutar da martabar haramtacciyar kasar isra'ila a duniya da zagon kasa ga tattalin arzikin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma zurfafa rikicin amana tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da sojojin kasar ya jaddada cewa za a ɗauki shekaru kafin sojojin mamayar isra'ila su kafa gwamnatin soji mai inganci da kuma raunana ƙungiyar hamas a gaza bisa shirin da majalisar ministocin tsaron gwamnatin mamayar isra'ila ta amince da shi sojojin na shirya karbe ikon birnin gaza da yankin da aka lalata a arewacin zirin gaza yayin da suke raba kayan agaji ga fararen hula da ke wajen yankunan da ake gwabzawa in ji ofishin netanyahu a ranar juma'a baya ga kwance ɗamarar hamas da kuma dawo da dukkanin fursunonin masu rai da matattu cewar ofishin netanyahu shirin na da nufin akaba samun tsaron gwamnatin mamayar isra'ila a gaza da kuma aka fi wata sabuwar gwamnati ta farar hula wadda ba ta ƙarƙashin hamas ko hukumar falastinawa sojojin mamayar isra'ila sun mamaye ko kuma suna gudanar da ayyukan ƙasa a kusan kashi 75 cikin ɗari na yankin gaza inda suke gudanar da mafi yawan ayyukansu daga kafaffen wuraren da ke yankin ko kuma daga wuraren da ke kan iyaka a nasu bangaren manyan mukaman turai da suka yi watsi da shirin gwamnatin mamayar isra'ila na mame birnin gaza matsayin yammacin turai na kin amincewa da shirin gwamnatin mamayar isra'ila na mame birnin gaza na ci gaba tun daga matakin dakatar da fitar da makamai da kiraye-kirayen jaridu da kuma gargaɗin rasa goyon bayan ƙasashen turai faransa belgium da netherlands da jamus su ma sun ba da sanarwar tsaurara matsayi kan haramtacciyar ƙasar isra'ila yayin da asusun dukiyar norway ke nazarin matakan da suka dace game da saka hannun jari a haramtacciyar haramtacce kasar isra'ila shin wani irin yanayi ne ake sa ran zai bullo bayan amincewa da shirin mame birnin gaza kan iyaka da zirin gaza na ganin yadda sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da gwamza fada bayan da majalisar ministocin tsaron haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da shirin mame birnin gaza da ke arewacin zirin gaza kimanin falasinawa dubu ɗari tara ne ke zaune a birnin gaza yankin yana fuskantar killacewa yunwa da ci gaba da kai har haye wannan rahoto ya bayyana yanayi da kuma damar da ake sa ran za a yi a mataki na gaba a yakin zirin gaza sannan tambaya ta gaba ita ce menene shirye-shiryen Netanyahu na aiwatar da shirin mai gaza Shirin bayan labarai na ranar 15 ga watan Agustan wannan shekara ta 2025 ya tattauna ne kan shirye-shiryen da gwamnatin Benjamin Netanyahu ke yi na aiwatar da shirinta na samar da cikakken iko a zirin Gaza da kuma rashin jituwar da ke kara ruruta a sansanin Netanyahu. haka kuma rashin jituwar ta samo asali ne ta hanyar kakausar suka da ministan tsaron cikin gidan mamayar isra'ila etamir ben gafir ya yi wa shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin isra'ila eyal zamir dangane da matsawarsa kan shirin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama kuma mu dinga isar da mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki da farko yana gaishe da Hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da Kabiru Malam Kabiru Sule kai ma ina maka barka da safiya da Sunusi Madattai da Magaran da kuma tsoho mai albarka da Mamman Sani Cinwaza da Dozman da kuma alakasan Baba Agadas da alakasan Nijar da Presdi Dozman na makubarka barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi kirkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan kasan Boza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri sanin jihar zamfara wasu lokacin gamin mazami a tarayyar najeriya kuma ba ce chairman na kungiya masu kira sauran radio Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agada ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya gaskiya da mamman sani cinwaza ana gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure da shi ma ina gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf cibi neja da dan ihaya dan na azare da da iliya mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawa tudu da magaram Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Farko suna na Malam Kabiru da ke nan maraƙin gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. Yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe. Eh, da farko ana maraɗi na gaida Ibrahim da ke garin Kasagi. Bani cewa da gadon kaya, samu na haske, sarkin aiki. Bani cewa an muka je tasawa Adam Haraka, eh, Mamar Dan Bare Bari, tsoho mai albarka, Malama Ramatu, Sani Dawo Alaska rabe Mai Aski Bani Mancewa da Kabiru Sule SG da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya manamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran, dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka, mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya. na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim ya wanke hula a garin mai godi a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna na sunana su yakuba daga jihar Bauchi mamba a kungiyar muryar matasan Afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Ina gaida Isa Ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram, Isuhu Maɗatai da Magaram, akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai Iliyasu yan Iliyasu Gulawa. akwai lamacin lumi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda ta Tasiu Unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarin lahakar dai a shafa cewa ana tare ni da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani da Walaska da ke nan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram Abdulaziz Manafi Kureji da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja Dan Kabu Kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani dauda wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman ya ba zan manta da da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burin sani dawa laska tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amina arziki na ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niyame maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar nijar in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa abokanan aikin mu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina layya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin layya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin layya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa gare su family Malam Sule Malam Fal daga jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a gare su daga Nasarar Nas wanda da ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cema ma daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanna arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cema Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mace. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangi allah ya gwada mana wannan sa'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da Wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko mai ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama mun man ka saura sarar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hassan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban lima ina gaishe ka mala hassan barka amince Allah shi kai maka mala hassan barka mala hassan barka muna san kai mana wazan mu jimre amur din ka mala hassan barka iyalin gidan ka na gaida su akai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasan baban lima ke can birnin agadas akwai asuman mamman can birnin agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abokina muhammad dan biribiri ya mai nijar akwai tsobakar tso mai albarka akwai alhaji amman tari birnin yamai akwai ramata ka birnin yamai akwai hajiyar hinar ke can birnin makka akwai sani demano yan da yan da gaskiya ba tsoro dan jaja da ke can maradi ina mashi barka da wuni akwai mala alaban kula birnin maradi akwai hajiyar bili mala adam sarki aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai mai sai da firzidan kabiru wajen makarantar mala abu dan gulbe ina mashi barka da asuba birnin maradi barka da wuni birnin maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tele yalo mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai ta musamman zuwa ga ibrahim shushani dan garin kasagi akwai hajiyar hinar ke can birnin makka yan najeriya Najeriya ce ina mata fatan alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Jibril Bakur ke can yankin Ningi akwai Binyamin Agwal Majid ke can yankin Ningi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga duk yan cikin wannan gidan kuna da gaisuwa gadan gadan wuri kenan birnin Kwankwarna akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Sarasu Kasimu to da ke da magaran To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barkar na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu